وقت الجماد الأولى إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشكرة يقول إلى ذلك هو ذلك ثلاثين لأوك دولي لشاء لا بوقت أبريل شكرة نبوبي لشادي وانا من شين كسر نتسى عند أكو لقد كنت يرى لي كرة تتكال للتافة فقه السيرة والنفر بروفيسا زيد عبد الكريم الزيد الله مرة بكين سريكي ساكا مش داب خير idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna ƙarƙashin alfasul khamis wato fasli na biyar wanda yake mana darasi dangane da fiqh sira min wusul al-madina ila nihayati ghazwat bani quraiza tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga sadda annabi ya isa madina zuwa ƙarshen yakin da aka yi wa ƙabilar banu quraiza waɗanne darussa ne ke cikin wannan ainihin wato bangare na tarihi ƙarƙashin nan ba manta ba mala ya ce zai tattauna abubuwa da yawa waɗanda daga cikin al'amuran da muke tattaunawa akwai abubuwa guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wa ya ba da muhimmanci da zaran isar shi madina abu na farko bina'ul masjid gina masallaci wadda cibiya ce ta karantar da addinin musulunci da wayar da kai da tarurruka da biya wa al'ummar musulmi bukatu na duniya da kuma na lahira baki daya abu na biyu al bainal muhajirin wal ansar hada danƙon zumunci tsakanin muhajirai da ansarawa abu na uku mu'ahadatul yahud yarjejeniya da aka zauna aka rubuta tsakanin musulmi da kuma ainihin yahudawan madina idan ba a manta ba muna karatu ne dangane da abin da ya shafi bangare da farko bina'ul masjid <clears throat> gina masallaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yi muka ji cewa a musulunci masallaci yana da muhimmanci kwarai da gaske domin matattara ce da ke biya wa musulmi bukatu na rayuwa da na addini gaba daya muna kan tattauna wannan matsala ne wadda ainihin daga cikin fa'idojin da ke ga wannan manufa ta fara gina masallaci da annabi ya so lokaci ya ƙure mana mun karanta ainihin fa'ida ta bakwai a yau za mu tashi a ƙarƙashin abin da ya rage a cikin ta bakwai ɗin nan da yake cewa <clears throat> ba'u a ahmiyatu salatin jama'a fil masjid na daga cikin dalilai mafiya girma da suka sa annabi ya bada muhimmancin fara gina masallaci saboda nuna wa musulmi muhimmancin sallar jam'i a masallaci fa inna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yu'akhir bina al-masjid fa inna rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama لم يؤخر بناء المسجد إلى أن يستقر في مسكنه وبيته annabi bai jinkirta ba wajen da ce zai gina masallaci har sai ya fara samun gida da kuma wurin zama a duk wannan jinkirin ba bal babara ila bina'il masjid fi quba <clears throat> yana isa sai ya fara ainihin gina masallaci a quba thumma banahu fil madina sannan kuma ya sake gina wani masallaci a madina saura wasulihi ilaiha a lokacin da ya ainihin wato isa ita madina din wa jama'an nasa ya kuma rinka haɗa mutane domin yin sallah ta jam'i وردت في سنته صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تدل على أهمية صلاة الجماعة حديثين سنزو ما سئل من جوا أتكن سنة شوية بكي بيّن مهمة صلى الجمعي منها صلاته بالمسلمين na الخوف في حالة الحرب كما دل على ذلك قول الله تعالى نرجع cikin hadisan da suka bayyana muhimmancin sallar jam'i da ya zama hatta a halin tsoro annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tsakiyar yaƙi da ba ta kashi amma kuma ainihin yana haɗa musulmi ana sallar jam'i kamar yadda maganar Allah ke nuni da cewa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah idan kana cikin su idan zaka tsayar musu da sallah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak ba samu wani yanki daga cikin musulmi sai su tsayi tare da kai su fara bin ka sallah wal ya'khudhu aslihatahum amma fa su ɗauki ainihin makamansu suna cikin sallah ɗin suna bin amma suna da riƙe da makamansu fa idan sajaru idan su waɗannan da ke tare da kai falyakunu min wara'ikum to su kuma waɗancan da ba sa sallah tare da ku su zama suna bayan ku suna tsaron ku wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu to idan kuka gama ainihin wato sallah da waɗannan na farko waɗancan da suke tsaro su kuma sai su zo sai su bi raka'a ta biyu fali ma'aka sai su sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum amma Allah maɗaukakin sarki ce dukkanin su musulmi da ke biye da kai a sallah to su rinƙa suna taka tsantsan wa aslihatahum ina su rinƙa riƙe makamansu ma'ana a halin yaƙi ba za a ce saboda yaƙi ya yi yaƙi kada a yi jam'i ba za a yi jam'i. amma ya za a yi jam'i? sai a raba su waɗannan sojojin musulmi nau'i biyu waɗannan suna bin sallah waɗannan suna tsaro idan aka idan da raka'a ɗaya da waɗannan sai su ƙoƙarin su miƙe su ƙarasa wa kansu a daidai lokacin liman ya tashi raka'a ta biyu ba zai fara karatu bai yana ainihin sauraron waɗannan su ƙarasa wa kansu raka'a ɗaiɗai su sallame su je su tsaya a bakin daga waɗancan na bakin daga kuma su zo su kabbarta sai domin in sun kabbarta su ci gaba da karatu raka'a ta biyu gare shi su kuma raka'a ta farko gare su a lokacin da zai sallama raka'a ta biyu tun da ke dama su kuma lokacin sai kowanne ya miƙe sai ya ƙara so wa kan raka'a ɗaiɗai wannan idan suka yi haka kun ga an su tsuntsu biyu da dutse ɗaya kowa ya yi sallar jam'i kuma kowanne ya tsaya ya yi aikin tsaro amma sai allah maɗaukakin sarki ke cewa kada waɗanda suke sallah su yi sakaci game da ainihin makamansu kar kuma su saki jiki a sallah su suna sallar amma suna tarakkubi suna sauraron menene zai biyo baya ko da wani abu zai faru sai su yanke sallar kawai sai su ɗauki matakin kariya shi ne allah maɗaukakin sarki ke cewa fa'ida ta gani falekunu min wa ra'ikun wal tati fa'ifatun ukhra lam yusalli falyusalli ma'aka wal ya'khudhu hizrahu su rinka suna sallah amma suna taka tsantsan wa aslihatuhum kuma su rinka rike makamansu Allah madaukakin sarki wanda yake shine masanin abin da ke sarari da ɓoye Allah shine masanin abin da ke cikin zukatan muminai da kafirai sai ya ce waddan ladina kafaru saboda kafirai kullum buri suke yi fata suke yi tsammani suke yi lautar nuna an aslihatikum cewa ina ma da za ku gafala game da makamanku wa amti atikum ina ma da za ku gafala game da dukiyoyinku fa yamuluna alaikum mailatan wahida sai su yi muku kwaɗaya wannan ayar a cikinta akwai irshadi akwai karantarwa da shiryarwa ta addini da ta rayuwa Ma a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana wata manufa daga cikin manufofin makiya shine makiya suna nufin rayukanmu kuma suna nufin dukiyar mu sai da haka kullum makiyar suna fatan ne ku gafala game da kare kanku sun fi amfani da yamman gafala sai su afko muku kullum suna amfani da gafalar ku game da dukiyar ku sai su ainihin hallaka muku ko kuma su sace ta ba sai lallai za su yi amfani da ita ba kun ga wannan ayar tana da girman munasaba a cikin wannan darasin da muke wanda Allah maɗaukakin sarki yake bayyana irin makircin da kafirai ainihin wato suke kulla wa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adan min mafarin amma babu laifi gare ku in ya zama akwai larura ta ruwan sama ai kuntum marba ko ba ku da lafiya an taba taba'u ku sai ku aje ku idan akwai larurar ruwan sama kuna sallah ruwan sama na dukar ku ya zama mai ruwa ba za ku iya rike makamanku a wannan lokaci ba kuna ainihin wato eh, da sallah kuma da rashin lafiya ba za ku iya rike ku ba to a nan an yi muku ainihin wato uzuri amma dai sai Allah ya ce ya hizraku amma fa ku yi taka tsantsan inna a a'adda lil kafirin azaban muhina Allah ya yi wa kafirai tattalin azaba ta wulakanci. Allah zai azabtar da kafirai sannan azabar da zai musu azaba ce ta ainihin wulakanci. wannan ita ce aya ta ɗari da shida daga cikin jiran ayoyin cikin suratun nisa idan ya zama hatta a cikin sallar jam'i wato hatta a cikin sallar tsoro a cikin yaƙi afuwan Allah maɗaukacin sarki da ya sassauci game da sallar jam'i ba to kaga wannan yana nuna maka muhimmancin sallar jam'i ina fata an gane wa minha عدم إذنه صلى الله عليه وآله وسلم للأعمى الذي ليس له قائد haka nan daga cikin dalilan da ke nuna mana sallar jam'i tana da girman daraja da annabi ya yin sassauci ga wani makaho wanda ba shi da jagora makaho ne ba shi da jagora wanda zai mishi jagoranci zuwa ga masallaci amma annabi da ya mishi sassauci ba da takhallufi an salatin jama'a ya mishi sassauci game da ainihin rashin zuwa sallar jam'i ba na fata an gani. ta wannan sika ce take yi ta ce mishi kawai zai cire ta ya ta turo mata gami matsalar nan wannan ce kawai cire ta kawai wato na daga cikin dalilan da ke nuna sallar jam'i tana da muhimmanci shine makaho ne ba shi da jagora ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mishi izini domin ya zauna gida don kada ya rinka zuwa sallah ainihin a masallaci amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai mishi wannan sassauci ba wannan ainihin hadisi sahihi ne na nan cikin sahihu muslim a lamba ta ɗari shida da hamsin da uku Allah maɗaukacin sarki ya taimaka to bayan da malam ya kawo waɗannan dalilai waɗanda ke nuna muhimmancin sallar jam'i ka ji muhimmancin ko to in har sallar jam'i tana da wannan muhimmanci na'am tana da shi to ya cancanta kenan a baiwa sallar jam'i muhimmanci a ƙarƙashin wannan da isowar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai samo wa musulmi inda ba su rinƙa yin sallar jam'i ta dalili na uku daga cikin dalilan da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaggawar fara gina masallaci fiye da komai fadlu imaratul masjid falalan raya masallaci haifu babar rasulu sallallahu alaihi wa sallama ila bina'il masjid yayin da annabi ya gaggawa wajen ainihin fara gina masallaci mimma ya jullu ala ahammiyati wa fadilati hadha al-amal wannan na nuna cewa wannan aiki na gina masallaci to yana nuna ainihin muhimmancin irin wannan aiki raya masallaci raya masallaci daga cikin ma'anar shi gina shi yin ibada a ciki sakamakon wannan ainihin wato muhimmancin aka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam hazar da wata gida shi da umarni naf'i saboda amfanin masallaci amfani ne mai ganewa wa baqa'ihi kuma amfanarwa masallaci amfanarwa ce ta dindindin masallaci yana amfanarwa amfanarwa ta har abada babu wani lokaci wanda za a ce masallaci ba shi da amfani amma ka ga hatta kiristoci in their own dog a cikin aƙidarsu da cikin duniyar rayuwarsu <clears throat> suna tabbatar da cewa masallaci akwai coci akwai lokacin da take zama useless ta zama out of service shi yasa a manya-manyan ƙasashe na duniya irin su ainihin ingila da america da canada da makarantar sai ka ga an ɗaga coci za a siyar da ita suke saboda ba ta da sauran amfani ga mutanen anguwar Da na ɗaya mutanen anguwar sun daina zuwa ko kuma mutanen anguwar da suke zuwa adadin su bai adadin da in sun kawo sadaka da baiko za ta iya gudanar da cocin ba to ita kuma coci hakikanin al'amari ana kallon ne ɓangare na addini amma su waɗanda suke gina coci suna kallon coci ne a matsayin investment business investment ne wato kamar saka jali shi yasa su da dama jama'a cocina ana ɗaga su a ƙasashen ingila ana siyarwa idan da kumanta ba a cikin karatuttukan nan ka ka saurari wajen kasar na hamsin da biyu har zuwa hamsin da hudu na kawo muku tarihin ba da juma wannan da bare-baren nan malam isa ali fantani malam isa ali ibrahim fantani yana london yanzu yana phd din shi akan ainihin computer science yana yi musulmanci kusa da su sai aka daga ainihin wata coci aka sayar musu da shi kenan sai aka juya ta sai ta zama islamic center ba da jima wannan ba akwai wani rabe mutumin jihar oshin ko oyo a tashar islam da ke kan dstv ana nuna shi yana neman taimako ga coci a london a anguwarsu shi ne shugaban kwamiti din ana neman taimako al'umma musulmi su kawo kuɗi kiristoci sun ɗaga za su siyar da ita saboda ba ta da sauran amfani ba za ka taɓa ganin masallaci a ce da amfani to shi ma amma ina so ku gane masallacin da zai zama amfani shi baki ne amfani shi wanzaje ne ba sai masallacin da ya amsa sunan shi a matsayin masallaci ma damar masallaci ne din in ya zama sallah kadai za a yi to ranar da aka rasa masallatan nan kadai za ka ga ya koma wurin kwanciyar awaki da makamantansu amma idan har masallaci zai yi ma'ana irin wanda muka yi bayani a jiya da sauran karatuttuka shiryar da jama'a wayar da kan mutane taro karantarwa da al'amura irin waɗannan har abada zai zama al'umma suna da bukata zuwa ga masallaci me zai kai a ce za a yi walima a tafi a je a kama wani ainihin zariya hotel ko kwanzon hotel ko in dai har walimar da za ku yi abin da za ku yi ba haramun ba ne me yasa kuna da masallaci a ku za ku tafi wannan wuri me yasa ba za a zo a zuba abinci a masallaci a ci ba ba wanda ya hana mun sa ba a aure aure a masallaci ba har sallar jana'iza in ta kama ana yi a cikin masallaci jama'a har sallar idi in ta kama an yi ruwan sama musulmi da za su iya fita bayan gari ba ana yi a masallaci babu abin da ba a yi a masallaci a cikin masallaci ya kamata a samu branch na banki a cikin masallaci a zo a kafa muku inji na atm a cikin masallaci duk waɗannan yana daga cikin sabisi da ake fatan masallaci a samu ya gabata domin in ya zama masallaci an yi shaguna an yi asibiti an yi wuraren teloli da masu abinci da sauransu bukata ta kama ka kana neman naira dubu biyu da za ka ci abinci in ya zama kana da atm kafin ka sai ka sa ka cire kuɗi waɗannan ya kama waɗannan shi da urbanization of islam ma'ana a tafi da musulunci through the modern civilization ma'ana musulunci ya tafi daidai da tunaninmu mu da ke rayuwa a wannan zamani kar ku ji dadance wannan shi yake sawa da dama ake samun 'ya'yan musulmi musamman a wurare da aka samu taɓaurin yayi sakamakon abuja da lagos 'ya'yan musulmi yau da yawa gudu suke suna bin ƙawayensu da abokansu zuwa cocina saboda a cikin coci akwai abubuwa da yawa waɗanda suke gamsar da samari sakamakon haka aka sami wasu musulmi waɗanda kansu bai waye ba sai suka ɗauka cewa to tun da fa haka ne ba su bar ‘ya'yansu su tafi su ainihin shiga cikin addinin kirista saboda suna samun wasu biyan bukatu bari su nemo wani ba yahudi ya yi musu research sai aka nemo wani ba yahudi ya kare research ya musu bincike a lagos da ibadan cewa me yasa ‘ya'yan musulmi yadda suke sha'awa zuwa coci ba sa sha'awa ainihin zuwa masallatai <clears throat> me yasa me yasa me yasa me yasa wannan da ya ya gabatar da bincike wajen shekara biyu sakamakon haka ya zo da ainihin sakamakon binciken shi kusan shafi dubu na binciken gano dalilan da yasa 'ya'yan musulmi a lagos suke tafiya a cocina da sauransu sai gano daga ciki masallatai ba sa biyan bukata ga matasan nan wajen nishaɗantar da su wayan musu da kai biya musu bukata tafiya daidai da tunanin zamaninsu cocina kuma akwai wannan don haka ƙarshe sai suka ce mishi ne shawara yake to dole ne su yi ƙoƙarin mayar da masallatai da yake da hudu su yi ƙoƙarin mayar da masallatai su zama kamar ainihin cocina idan ba haka ba za su samu matsala sai suka ce musulmi ba za su karɓi wannan ba sai ce sai su rinka gini da sunan cibiyoyi ne na musulunci in yaso sai su rinka yin waɗannan abubuwan kun ji tarihin kafa ƙungiyar nasfat a najeriya da haka ƙungiyar nasfat a najeriya ji abubuwan da ake a cocina za ga tana kamanta su amma sai a ce ana islamization za ka za ga akwai 'yan mata masu rawa masu yi waɗanda za su sa kaza waɗanda za su sa kaza to samari za a gan su a nan akwai kaɗe-kaɗe akwai raye-raye sannan waɗanda suke son a yi ta kiran sunansa ana addu'a ba ka za ka je ko filin arafa ka je za ka samu ainihin wato ƙungiyar nashat ta sa ainihin ta mai ƙarfi ko mina ko muzdalifa ko ina ne za ka nashat suna ta yin abubuwansu kamar yadda ainihin kiristoci suke yi amma wai suna yi ne in the name of islam wannan mummunan kuskure ne akwai yan mu waɗanda ahli sunna ne a lagos lokacin da suka nemi mafita akan wannan su kuma abin da suka tunani shi ne lokacin kirsimeti sai su dubi kwana biyu kafin kirsimeti sai a fara gabatar da wa'azozi da lakcoci da darussa akan abubuwan da za su nishaɗantar su wayar da kan waɗannan matasa galibi suna da santa ainihin a sur ne a nan ake taruwa ake waɗannan abubuwa za ka je ka samu samari da ɗan mata sun taru kamar mutum dubu biyar zuwa dubu bakwai lokaci har dubu goma kowa za a caje shi kuɗi naira ɗari biyar ko dubu ɗaya kuma zai shiga saboda za a gayyato malaman da masu wayewar kai su zo su tattauna tare da su a tattauna a yi abubuwan da za su ga cewa eh, musulunci a shi yana iya biya wa mutanen zamanin nan bukatu haka in kuka ci gaba da barin makarantun islamiyya ku a irin yadda suke da makarantun allo nan gaba na tabbatar muku da cewa za su rasa ɗalibai a cikin su garin gobe saboda za su zama ba sa tafiya tare da tunani irin na mutanen wannan zamani Allah madaukakin sarki ke kiyaye na eh amma wani yake ƙara ne kun je na wannan sika ne ta yadda ba na'am na'am to Allah ya kiyaye wai kun ji masallaci ne saboda irin wannan gargajiya ta same shi har aka daina ibada ciki hawaji suka koma suna kwanciya to a mai da shi wani abu ko za a mai da shi sai dai a sace mai da shi wani abu daga cikin ma'anonin masallaci ne daga cikin amfanin muka masallaci sai a juya shi ya zama aji ko zama wani abu wanda bai amfanin zai koma ga musulmi amma me yasa ba za a ci gaba da raya shi a masallaci a inganta shi a masallaci ina son in yi muku karamin misali ku dubi masallacin nan na hanyar kaduna inda matafiya ke tsayawa ka duba irin ɗimbin mutanen da suke tsayawa suna sallah kai ka ɗauka cewa kawai an yi musalla ne kawai an sa bulo biyu an kewaye kawai ga gwanagwane nan masu tsatsa da kadangaru suna kwana cikin bana wani mutane sun kare akwai wanda zai tsaya sallah mutum amma yanzu yadda aka inganta shi aka gyara shi in ka tsaya ka yi sallah za ka duk abin da kake so matsa raba za ka sai takalmi za ka sai turare za ka sai kaset za ka sai nama za ka sai komai ba su ganin yadda mutane suke tsayawa a wuri haka ya kamata ma'anan masallaci ina fata an gane dama ma damar za a ci gaba da barin shi a yadda yake irin da muka ɗauka abubuwan da suke faruwa za su ci gaba faruwa Allah ya kiyaye salimin darasi na takwas daga cikin darussan da ainihin ke ɗauke a ƙarƙashin wannan darasi wato fa'ida ta takwas daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan darasi na gina masallaci da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga isowar shi madina inda manta ba a cikin wannan bangare na tarihi mun ji wajen gidan masallacin an yi aikin gayyari kuma har da annabi aka rinka ɗaukan bulo da tubali ana ɗora wa annabi kwanziri yana kai siminti yana kai yashi yana kai dutse da sauran sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam في مشاركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين وهم يبنون المسجد آه نستفيد تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم game da tarayyar da manzon Allah ya yi da musulmi a lokacin da musulmi ke aikin gina masallaci to za mu ainihin fa'idan cewa manzon Allah yana da tawali'u faqad kana yahmilu ala batnihi sharif annabina annabi yana ɗora wa ainihin cikin shi mai daraja bulo ya rungumi bulo haka ya ɗago shi ciki ya ɗaga har zuwa ka ko kuma ya rungume haka ainihin a cikin shi a hannayen shi wa yushariku fi hada al'amal yana tarayya da sahabbai a wannan aiki ragama hirshihim alal kiyami bi hadha al-amal anhu tare da cewa sahabbai suna kwaɗayin su tsayi da yin wannan aikin su kaɗai shi ya zauna ya huta lakin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min tawadu'ihi yushariku bi nafsihi sai dai na daga cikin tawadu'un manzon Allah yana tarayya da su shi da kanshi bi hadha al-amal a cikin wannan aiki yaltamisu fihi ma yaltamisuna min al yana neman ladan da su ma suke nema wannan yana karantar da mu kamar yadda malam zai zo faɗi a gaba ta gaba kenan muhimmancin in kana faɗa wa mutane abu a ganka a aikace ko a sahun gaba wajen aikatar da wannan abu zai saka wa mutane karsashi fas'al na tara أن مشاركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بناء, بناء المسجد فاريا ده من ذن الله أيضا سوء أو مثلا مسلاتي تقديم القدوة أقول قباتا دقوي أنا الحسنة في العمل وتقباتا يد الأمة كتاوى كل وجن أيدي فهكا فالمسلم إذا دعا إلى خير مسلمي إذا يكرا زوا الغير ya kunu awwalal mubadirin ilai to ya kokari ya zama farkon waɗanda za su gaggawa aikata alheri wa idza naha an su'in in ya hana wani mugun abu ya kunu awwalal mubadirin ko anhu ya kasance ya yi kokari ya kasance farkon waɗanda za su nisanci wannan aiki na fata an gane al-mujtami al-mujtamidina lahu waɗanda ba su ainihin wato nisanci wannan aiki su guji wannan aiki abin da wannan yake nuna mana shi ne a duk lokacin da a matsayinka na malami kake kwaɗaitar da mutane wani alheri to ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikin waɗanda za su farko farkon gaggawa aikata alherin nan a duk lokacin da a matsayinka na malami kake ƙoƙarin hana mutane wani sharri ka yi ƙoƙari cikin karan farko na waɗanda za su fara bari da kuma nisanta wannan sharri idan kun gane wannan to za ku ga kinan yanzu a cikin aljihun jabi wato sabuwar al'umma ta malamai da muke fata mu samu a najeriya matasa akwai ƙalubale a kanku malami ne za ka ji ya miƙe a masallaci an yi sallar magariba yana tunasar da musulmi yau laraba yau ce ranar tara taimako yau juma'a ita ce ranar tara taimako kuma kar a manta jama'a microphone din masallacin nan dai gashi kuna ganin ya lalace amma nawa ne microphone din naira dubu biyar shi malamin yana da naira dubu biyar madadin ya siyo microphone din ya zai gaya musu cewa jama'a e microphone ya lalace amma gashi na siyo da kuɗi na faɗe da zai yi ba don ya bane yana son ne don ya karantar da su in ya ce to ku kuma ku tara kuɗi za a sa sabuwar ka a guje za ka ga su amma ce da dama sai ka je ka ga malamin masallaci ne ko limamin masallaci yana ɗaya daga cikin attajiran wannan masallaci yana daga cikin masu hali amma kuma ya miƙe yana neman wa masallacin nan taimako abin da shi da kanshi zai iya aikatawa saboda haka in har muna son wannan sabuwar al'umma da muke fatan malamai na gaba da za a fitar a najeriya su zama saɓanin irin waɗanda ake fama da su waɗanda su sun shiga karatun addini ne saboda suna ganin hanya ce daga cikin hanyoyin da za ta warware maka talauci na'am shi karatun addinin musulunci ana yi ne domin shi karatun ibada ce don haka ku kiyaye manufar da ta sa ake karatun boko ta sha bamban da manufar da ta sa ake karatun addini ina nufin yan boko suna karatun boko ne don su samu aiki don su samu kuɗi don su samu rayuwa da haka za ka ga da dama idan ɗaya daga cikin su ya rasu a halin bai kammala karatun bokon ba sai ka ji ainihin ana mishi takaicin ya yi asarar rayuwar shi da yayo a baya musulmi ba shi da asara ko ɗaya a cikin rayuwar shi domin ibada ce idan yana cikin yi ya mutu ya mutu yana ibada in kuma ya kai ƙarshe to madalla don haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa minal na, rijalun rijalun sadaqu ma ahada Allah alaihi sadaqu ma ahada Allah alaihi daga cikin mu'mini akwai mazajen da sun yi wa Allah alkawari kuma sun gaskata wa Allah alkawari famin man qada nahbahu daga cikinsu akwai waɗanda sun kammala asamin ɗinsu sun kammala aikinsu abinda ake neman su sun kammala himman 'yan yantazir daga ciki kuma akwai wanda yake saurare har yanzu ya kammala nashi amma sai Allah ya ce amma baddalu tabdila amma ba su sauya daga yadda suke ba don haka ku kiyaye ku da kuke karatu yan kaya islam da ku da kuke karatu yan hadda qur'ani da ku yan islamiyya da ku waɗanda kuke karatun diploma arabic da ku waɗanda kuke digiri islamic studies ko masters ko phd ku sani da cewa wannan karatun da kuke ibada ce addini ne in ka gama in baka samu aiki da kakkai dama cewa ka ɓata rayuwarka a banza a ƙarƙashin wannan idan har aka samu mutanen suka yi karatu da irin wannan manufar to su irin waɗannan mutanen ne za su nemi kuɗi su yi wa addinin hidima irin waɗannan mutanen ba su ne waɗanda za su jira karatun da suka yi rinka samun musu da kuɗin da za su rayu ba a ƙarƙashin wannan a ranar da malamai irin waɗannan za su fara samuwa a najeriya ba wannan rana ce za a ɗauki maƙudan kuɗi a ba malami a ce ya yi hidimar addini idan ya yi ɗin kuma ta raguwa zo da raguwar mun ga irin haka a ɗaya daga cikin malamai haihuwa da ƙyanƙyasar ƙasar saudi arabia a sheikh amanatullah shugaban makarantar da take islamic center da ke anasiya a afigo a can ainihin jihar ebonyi a yau wannan malami aspect mutumin ƙasar indiya ne amma haihuwar garin madina kuma girman garin madina ta fi alamin islami ta zo ta gina makaranta tun 1958 a nan ainihin najeriya a ƙasar inyamurai daga baya waje ya raya wannan makaranta ya kuma tashi wannan makaranta to menene ya je baya a wannan lokaci da wannan malami ya zo raya wannan makaranta sai zama saudi arabia tana aiko mishi da ainihin naira miliyan ɗaya a wancan lokacin za a ci da ɗalibai kyauta a ba su kyauta a gina musu komai kyauta uniform komai kyauta duk shekara idan disamba ta aka gama lissafi kaf idan kuɗi suka taru sai tara malaman makarantar sai ce bana ga abin da muka kashe ga abin da ya ragu na haka za a maiwa da saudiya kuɗin ta sunan shi kenan dama ma kuma ya riƙe amanar Allah Allah mana kin sarki ya mai gashi yana ne shekara biyu ko shekara uku amma abin da muke so nuna mana a nan shi ne a daidai irin wannan lokacin mu kuma a kasashen mu zaka ga malamin da za a tara taimako a sanar a wurin wa'azi cewa an tara miliyan kaza bayan shekara da shekaru sai a dawo a samu wannan abin da suka ce a tara kuɗi a kai an tara kuɗin kuma sun cinye kuɗin kuma ba a yi abin ba sai ka koma ka samu kuma ɗaiɗaikunsu suna zuwa wurin wasu masu kuɗi ko 'yan siyasa ta ƙarƙashin ƙasa suna ci gaba da neman taimako a ƙarƙashin haka Mana su da musulunci ya zama saniyar tasa muna fata ne nan gaba a samu malamai a najeriya malamin da zai ɗauki kuɗin shi na shi na shi ya je ɗauko wa ɗaliban shi malamai ko malami wanda zai karantar da su shi ya biya su ba wai ainihin malamin da za a tara kuɗi akan za a yi tafsirin azumi a je a ɗauko malami takanas daga wani gari a ɗauki abin da bai wuce ɗaya bisa ɗari a ba wannan malamin da sauran su kuma su raba a tsakaninsu wajibi ne matasa kusan cewa idan har da gaske ake aikin gyara da ake fatan ya faru a najeriya to babu shakka corruption fa ba a cikin ma'aikacin gwamnati kaɗai yake ba akwai corruption a cikin cocina da masallatai akwai corruption a cikin ƙungiyoyi da ɗariƙu akwai kuma corruption a cikin wasu ɗaiɗaikun mutane don haka ma damar ana son ƙasar ta gyaru to babu shakka sai kowa ya yi azama a kan in yana da wani zalunci da yake to sai ya daina ma damar ku da zai daina ba to daina sa ran waɗancan da suke kwasa daga cikin bajet ɗin ƙasa su ma za su daina kwasa saboda duk fata wadda ya ce Allah ya kiyaye amma ba ku mai tsara da yake ba ku zauna tsara sun ya kawo ta yanke wannan tsarin eh? eh akwai abin da kuka yi ne a wurin da ka cire ta tsakiyar nan ka gani kai ita za ka cire ta. <clears throat> Allah ya ce maka to bayan da malam ya gama karantar da mu na farko daga cikin manufofi ko kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi so a yanzu Madina shine gina masallaci sai ce saniyan abu na biyu al-mu'aha bainal muhajirin wal ansar haɗa yan uwantaka tsakanin muhajirai da suka baro garin makka da kuma lansara waɗanda suka iso aka iso aka same su a madina كان من hijira, الهجرة وجود مهاجرين من بطون yake na daga cikin sakamakon da hijira ta haifar samar da wasu mutane waɗanda suke masu hijira ne waɗanda sun zo ne daga mabambantan ƙasashe daban-daban ba wai daga kasar makka ne fa kawai aka samu muhajirai da da dama wannan na daga cikin tunanin mutane na'am kasar maka ita ce ta fi yawan muhajirai amma su abu ayyub al-ansari ai ba mutanen makka da ne mutanen yaman ne muhajirai ne abu huraira muhajiri ne amma mutumin ina ne mutumin yaman ne shi ma to akwai mutane daga ɓangarori mabambanta waɗanda suka taho suka zo nan suka ainihin haɗu a madina najalin madina bila ahalin sun iso madina ba su da iyalai walaisa ma'ahum malin ba su da dukiya suka iso ila qaumin suka riske wasu mutane lam yasbiq lahum bihim ma'rifa ba su san su ba kafin isowarsu wa kana al-ansaru qauman su kuma lansarawa sun kasance mutane ne lam tajfid dima bainahum wato wadda yake ainihin wato ko jini bai bushe a tsakaninsu da waɗannan mutane ba wato ba su saba da waɗannan mutane waɗanda suka to suka je suka same su su ne zuwa mutanen makka mutanen madina ba su san mutanen makka ba babu wata alaƙa sannan mutanen madina ai mutanen makka kuma sun iso wurin wasu mutane ne waɗanda kafin wannan isowar su kuma babu wata sanayya tsakaninsu na'am نعم نعم ابو ايوب الانصاري با اه، ابو موسى الاشعري هي ابو موسى الاشعري هي ابو موسى الاشعري مكين قصر يمن ده في قصر دي يبا من متعنا ابو يمن يمن عوان انهم قل جمع من القوم su mutanen madina tattaruwar wasu jama'a ne filin min mazahirin furqa wa niza a cikinsu akwai duk wasu ɗabi'u na rabuwar kai da jayayya alkasir mai yawa sahabbai sun iso sun same su su kansu ba su da haɗin kai a tsakaninsu kuma a zalika ya sifu humul karim amma tare da haka sai Alƙur'ani mai girma yana siffanta su fa yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان waɗanda suka ainihin zauni ƙasar madina waɗanda kuma suka ainihin wato zauni imani wato madina tasu ce kuma imani nasu ne min qablihim tun kafin ainihin wato ansarawa yuhibbuna man hajara ilaihim suna ainihin wato son wanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wata bukata a cikin zuciyarsu daga abin da suka bayar wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa. suna ainihin fifita bako akan kansu ko da suna da bukata ta musamman ga wannan abin da suka dauka suka bayar kuma yuka shuha nafsihi wanda duk ya iya kashe rowa ko ganin kyashi wadda take cikin zuciyarshi? shi فأولئك هم المفلحون waɗannan su أينهم ما سبب الدورب ما فات عن ذلك يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام ابن جرير الطبري ألا مدوكين سيتي يجيك شيتي يقول تعالى ذكره ألا وند أنبتنش يا أوكك تيوى والذين تبوأوا الدار والإيمان yana kokarin ya fassara ayar ne a bisa uslubi na malaman tafsiri ce ya kudu Allah cewa yake ittakhadhu madinatar rasuli fabtanawha manazila waɗannan mutane sun ɗauki madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka gina ta a matsayin masaukai wal imani billahi wa rasulihi sannan kuma suka ɗauki imani da Allah da manzon shi a matsayin aqidar shi. min qablihim ai min qablil muhajirin wato tun kafin muhajirai su iso su waɗannan mutane mu'minai ne yuhibbuna man hajar ilayhi suna ainihin wato kaunar wanda biyo hijira ya tafi zuwa gare shi ma'ana yuhibbuna man taraka manzilahu suna ainihin wato son wanda ya bar gidan shi wantakala ilaihim ya tashi ya koma zuwa gare su min gairihim waɗanda ba su bane wa ana bi zalika al-ansar Allah madaukakin sarki yana nufin mutanen Madina da haka sai ya ce yuhibbuna al-muhajirina kaunar ainihin waɗanda suka hijira zuwa gare su abinda Allah madaukakin sarki yake yaba wa mutanen Madina anan shine na farko ba sa kyamar baki na biyu kuma ba sa tozartar da bako su bashi ta wahala har sai ya rarraba ya san yadda ya tashi a'a yana zuwa za su tallafa mishi su ɗaga mishi sannan su buɗa mishi sun san cewa arziki na Allah ne kun da jama'a ba wai Madina ba duk garin da yake da irin wannan ɗabi'ar ko sai kun da garin ya bunƙasa a komai wannan na daga cikin sirrin bunƙasuwar Kano a fagen kasuwanci a yau in ka isa wurin da kano da kuɗi ta kaya gobe ka sake zuwa da kuɗi ta kaya idan ka nemi ya ƙara maka minki a kan wannan sai ya ƙara maka an fahimci wannan da kyau wannan na daga cikin abin da ke bunƙasa gari a wajen harka ta ainihin kasuwanci a wajen ilimi da addini ya zama mutane suna da buɗe ƙirjinsu abin da ya ja wa sokoto ta sami irin wannan faɗi da karbabuwa kenan saboda lokacin da ɗan fudu ya kafa daula a lokacin za ka da muke ya bar ƙasar shi ya ainihin to sokoto ba ta ya bar ƙasar shi ya to sokoto da zazzagi ba zan fare kowa sai ya haɗa sokoto a bashi masauki a bashi mata wannan na daga dalilin da ya sa hausar sokoto ta fi kowace hausa faɗi saboda kowa ya je ya narki ya zama bahaushe a wuri ya je da irin hausan shi ta shiga cikin ta sakwata kuma ta waye gari ta zama ta sakwata din a ƙarƙashin wannan jama'a dukkanin al'ummar da ke fatan su yi albarka a rayuwarsu to ka su kyamaci baƙi ku kiyaye wannan na daga cikin sirrin rayuwa kar ku kyamaci baƙi domin baƙo yana tahowa da rabon shi ne baya ci daga cikin rabon ku ku mutanen gari baƙo na tahowa da albarkar ce ba ɗaya ce cikin albarkar ku yake ɗiba ba dan lokaci zuwan shi zai rage an fahimci wannan da kyau ko a ƙarƙashin wannan jama'a Allah ya albarkaci mutanen Madina al-Ansar saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u gashi har Allah ya saukar da ayoyi yana lugube na yaba musu أثر قولهم كاريه مع عينه جاء المهاجرون إلى المدينة مهاجرين سكئت عينهم جوا مدينة وقد تركوا خلفهم أهلهم سنبلوا عينهم إيالانس أبايرس وأموالهم بديكيرس ولكن وجدوا من الأنصار ما يخفف عنهم وطأة الغربة والفاقة sai da suka iso wurin ansarawa sai suka samu kyawawan halaye waɗanda suka sauƙaƙa musu wahala ta baƙunta da kuma raɗaɗi na talauci faƙad ta sabaƙa al'ansaru ilal babal ansarawa sun yi ainihin rige-rige wajen gabatar da taimako hatta arabu Alar, rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi kusuma bainahum wa bainal muhajirin al-nakhal har sai da suka taɓa wa da annabi buƙatar cewa ya raba da dunan madina kaf tsakanin su da mutanen ainihin makka kawai a ji duk wata gona in ta ansari ce a raba ta biyu rabi muhajiri ya ɗauka rabi ansari ya rike في الحديث الصحيح عن ابي ta rabi الله anhu حديث صحيح ya tabbata daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce qalatil ansar ansarawa suka ce daina bainana wa bainahum mahal, nahl ya manzon Allah ka raba mana dabinan garin nan tsakanin mu da ƴan uwan muhajirai qala la manzon Allah ya ce a qala sai annabi ya ce takfuna al-mauna wa tushrikuna fi samar ya isar muku da kuka ɗauke mana ainihin wahalhalin kuma kuka ainihin tarayya da mu a 'ya'yan dabino kun ba mu gida kun ba mu kasuwa kun ba mu mata kun ba mu jali sannan kuma 'ya'yan dabino in sun zo mu ci tare da ku mu mallaka tare da ku to ba sai mun mallaki tushen waɗannan wato 23 كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار إمام البخاري حسيد يقول بابي أكان حكا باب لكي بياني أكان كل زمنتم النبي ومهاجرا ودا أنصارا ما لا يتي ومن مظاهر الأخوة العظيمة ما دجتك أبوبيا دسك بينا ومن إرم ينتكى من جرما أكان المهاجرين أنصار ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه حديث لأنس بن مالك الله تعالى مشي يرضى رويته قال يمشي قدم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يائس أينهم مدينة فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع في من جان الله هذا الزمن فكاني شيء تأينه سعد بن الربيع الأنصاري بن أنصاري فعرض عليه أن ينافسه أهله وماله فشي ومن أنصاري mai suna ainihin abdulrahman mai suna sa'ad dan rabi sai ya gabatar wa abdulrahman dan auf iyalan shi da duke shi cewa zai raba su biyu ya bashi shi rabi fa qala abdulrahman ibn auf sai abdulrahman dan auf yace barakallahu laka fi ahlik Allah ya albarkaci iyalanka wa malaka kuma Allah ya kara dukiya ka albarka dillani ala suq nuna min kasuwa wato ni ɗan kasuwa ne asali ku kiyaye iya kasuwanci to ƙwarewa ce daga cikin ƙwarewa ta rayuwa samun jali kuma daban da haka gogaggen wanda ya iya kasuwanci shi bai damu ba da jali ko ba jali abin da yake so kawai ya dai shiga kasuwar yasa za ga so da dama mutumin da zai ƙara rayuwarsa a karatun boko da aikin gwamnati ya gama a kawo fansho miliyan biyu a bashi in ya shiga kasuwa ya buɗe shago kafin wani lokaci sai ga shagon ya lalace kuɗin sun ƙare saboda bai iya kasuwanci ba sai ka ga wani ba shi da komai da ya mallaka sai shiga kasuwa kuma kullum sai ya fito da cefane to da haka kasuwanci iyawa ce abdulrahman ibn aufin ya riga ya iya kasuwanci tun a makka don haka da yanzu aka ce za a bashi mata sai ce allah ya sa albarka za a bashi gadi sai ce allah ya sa albarka gona ya ce allah ya sa albarka to me kake so yace ce ku kai mu kasuwa kawai wannan yana nuna ashe kullum ka rinka kokari da fatan zama da kanka wannan na daga cikin abin da yawanci yau musulmi suka rasa hatta musulmin ƙasar mu a yau an gine su akan cin sadaka suna ganin falala ce jama'a cin sadaka ƙasƙanci ne sai in kana halin bukata take ba ƙasƙanci ba amma ba haka ba sadaka karɓanta ƙasƙanci ne idan ko kana da wadata ka karɓi sadaka to ka ci haram ku kiyaye to amma yau akwai mutanen da suka bar suka mai da sadaka da maula ta zama ita ce abincinsu yau za ka tafi wurin aikin hajji ko umara sai ka ga babban mai wadata a garinku ya je da guzurin shi fa da komai amma in yaga an yi layi ana karɓan sabili wai shi ma sai ya shiga ita wannan sabil da ake rabawa talakawan makka ne malaman su suke ainihin wato yi musu wa'azi mutum ya kawo riyal goma kafin watan azumi a yi ta kasuwanci da waɗannan kuɗi su zama ainihin wata dukiya mai yawa sai a rinka siyan abinci ana rabawa ainihin masu azumi ina fata an gane na'am ba a rasa kaɗan daga cikin masu kuɗin ƙasar amma fa ba gwamnatin saudi arabia ba ce take waɗannan abubuwa hukumomi ne masu zaman kansu da ƙungiyoyi na addini da ɗaiɗaikun mutane waɗanda kuma in kun sa kanku za ku za ku yi haka kowane masallaci da ke garinku za ku iya tara kuɗi kafin shekara a sai buhu ɗari na sukari da gero da abin da ya shafi wake da galan-galan ko jarkoki na man gyaɗa a ɗauki mata ma'aikata su rinka dafa koko da ƙosai da kunu ana raba wa musulmi suna zuwa suna shan ruwa sau da haka mu matsalar da muka samu kisan zuciya shi ya same ni wanda wannan kisan zuciya jama'a shi ya naka samu an fahimta jama'a shi yasa za ga hatta malamai masu wa'azi suka je su udiya idan suka ganni da katan katan na littafi sai ce a kar makalla ni ma raka nan karbo sai mu ce a sai muka yi sai ce a to shikenan wai shi a in dai littafi ne eh a sai dai a raka shi ya karbo sai mu ce a littafin duk da zaka je ka karɓo sadaka ba da irin shi ake hujja ba littafai ne waɗanda ba su wuce na 'yan islamiyya ba amma an dai littafai ne irin waɗannan duk duniya ba inda za ka je a baka su saboda kayan kuɗi ne da daloli ake kuɗinsu ba wata maɗaba'a a duniya da take buga littafi sai ta yi kwambatin kuɗin da dala daga cewa yanzu a dala nawa zai kama ga littattafai nan muna aika da mashhur miliyoyin kuɗi a daloli ake siyar mana sai a ce littafi kaza dala kaza littafi kaza dala kaza in muka zo sai mu juya dubu littattafan nan da ke gaban mu su waɗannan littattafan ga su suna da cikin littattafan da muka ba yau shekara uku aka buga mana gashi du'a'u khatimul qur'an inda salaf wannan littafi yanzu wannan littafin a lissafin dala da muka buga shi gashi kana ganin shi a naira dubu biyu zai tashi kuɗi muke sa muke siyowa amma malami ne kabkecen malami da kuke jin shi yana wa'azin ƙasa baki ɗaya in ya haɗu da mu muna gungura a maka warke ce wai a raka shi shi ma ya karɓi sai ce a ga inda muka siyo su can ka gara shi ɗin ya ce a ce <laughs> a shi kenan a sai mun zo in mun karanta mun faɗa kuma tun da shi yana da ƙungiya da ake tara mutum dubu ana wa'azin ƙasa ya ce albani ya faɗi kaza shi sai ƙarya ne ba shi da littafi ya karanta ba ƙarya ne shi ba zai siya ba amma zai siyo akwatunan aure da daddumomi wannan yana daga cikin reformation agenda in ana son gyara ana son a samu malamai ne ba irin waɗannan ba to waɗannan ku ne matasa ake fatan ku ɗauki azamar wannan gyaran ina fata an gane ka shiga cikin jami'ar ahmadu bello ba wani dokta ko profesa da zaka gani ya cika ofis ɗin shi da littafai wanda zai gaya maka a ingila ya karɓo su haka ne ko ba haka ba me suke suna research ko ba su yi ba me yasa malaman musulunci ba za su yi yarci research ba wai shi yana jiran a bashi kyauta in ba kyauta ba a bashi ba a shi kenan da haka wannan abin har ya zama ya shiga cikin kwakwalwar general musulmi makon da ya wuce a abuja nake tafiya mota ta da a baya wani dan sanda a ce musulmi ne na sauke mai glass yana duba sai ce qur'ani ne da Allah nan sadaka a bani ɗaya sai nace a wallahi kalmar da ya faɗi kenan qur'ani ne na sadaka a bani ɗaya sai nace a ma'ana shi qur'ani sadaka shi ake bayarwa amma za ka sai jaridar dj ka je ka sa kuɗi ka siya in ka gama karanta ko ka je da ita sai da aka muskuri ku dawo cikin tekewar ku ku yi kokarin tsayuwa da kafafun ku ka duba mutumin nan yanzu kai yadda kake a yanzu a yadda kake a yanzu a kira ka a ce za a baka mata za a baka shago za ba ta kaza sai da ta fara wata alala mara ai Allah ta ka da shi Allah ta Allah dai da kai zuciya ka ai sunna akwai halala Allah sarki haka ni zuciyarka ta mutu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa al-yadu al-ulya khairun min al-yadu sufla hannun da ke bayarwa shi ke da alheri shi ke da daraja akan hannun da ke karbe kar ka sake ka zama kai kullum kai ke nan karbe ka zama kai ke bayarwa don haka ku yi kokari ku tsayi da kafafuwanku kana ganin mutumin nan cewa aka ga kaza ga kaza sai ce dullani ala nuna min kasuwa da ya tafi kasuwa fara bi shay'an min aqab sai ya ainihin samo riba sai ga shi ta taho gida ga ainihin tsaraba ta cikui wasam da kuma man shanu kasuwa ta yi kyau dama aka ce a maka shi manja yake siyarwa yanzu da ya tafi kasuwar madina yana zuwa kaga ba jari ba komai da ya je kawai shi kenan akwai sana'o'i waɗanda in ta ƙware a cikinsu su masu sana'o'in sun san wasu abubuwa da suke wa junansu na kara na fata an gane yana zuwa sai ce da Allah wani eh bari ɗauki wannan jarkar mai da Allah zuwa la'asar bari ɗan kafa tubur a nan ya sami yan kwala biyu zuba kafin wani lokaci shi kenan ya sayar ya haɗa kudin ya ba wannan ribar har ya wuce fa ya to gida wannan ya fi mutunci kafin wani lokaci shi ga Abdulrahman ya zama mafi kuɗi daga cikin attajiran Madina abin da ake so kenan ka yi ƙoƙarin haka ga shi nan mun yi makaranta da su a kusan ko ina za ka ga mutum ya to daga cross rivers daga calabar ya zo ya zauna ya yi jam ya yi wayak e za a gina azuzuwa sababbi ko hostel a makaranta sai gan shi ya ɗauki kwangiri ya shiga ciki ainihin ana abin nan ana gini da shi da haka zai tara kuɗi ya ci abinci da haka har zai yi makarantar a daidai lokacin da 'ya'yanmu ana tura musu kuɗaɗe maƙudan kuɗaɗe ba sa karatu saboda haka ku tsaya ku yi wa kanku faɗa ku yi ƙoƙari ku tsayi da kanku ku yi ƙoƙari ku jini ku yi ƙoƙari ku daina tunanin waye zai baka kaza waye zai baka kaza waye zai baka kaza sannan na biyu ku ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'ar mutanen madina yanzu mutanen madina ba wawaye ba ne ba sun fi kowa sanin darajar kuɗi ne don haka suka fi kowa sanin inda ya kamata a kashe su a yau a najeriya in aka gane kana gina masallaci ko kana gina makaranta abu na farko da za a saka ka cikin wawaye abu na biyu da za a ɗauka kuɗin banza ne ka samu ba na ka ba Allah ya ji ɗan alhaji haruna ɗan ja da gafara yau fiye da shekara talatin da ta gabata ran da za a buɗe wannan masallaci nashi na ƙofar gidan shi da ya miƙe ya ce lokacin da ya fara gina masallacin nan ya ce ya samu kanshi a cikin jarabawa da bai taɓa samun kanshi a cikinta ba ya ce yana gina masallacin da kuɗin shi ya ce amma kuɗin ba su wuce irin kuɗin da attajiri ke yawo da su a aljihu wanda in yaron anguwa ya gaishe shi zai ɗauko ya ba shi ba matsayin kuɗin da ya gina wannan masallacin ke ya ce amma lokacin taro ake a kira shi a ce haruna kana da hankali ka haukace ne ka taɓa ganin mutum ɗaya na gina masallaci ba ka san abin da za ka yi da kuɗi ba ne Allahu akbar a yau duk zariya ka kewaya ba inda za a nuna maka a ce wannan na harun ɗan jami'in shi wannan masallaci duk sauran aure su gado sun zama ba nashi ba ne amma yanzu shafa'i da wuturi ka tafi kai a masallacin yana kabari sai an rubuta don shafa'i da wuturi ashe kun ga wanda yake da wayo shi ne yake wa addini aiki wanda ba shi da wayo shi ne wa kanshi aiki idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya Allah yake dan adam ne rasu duk lada da yake samu ya tsaya sai ta hanyoyi uku waladin salihin ya da'u lahu da na gari da ke mai addu'a aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfana da shi aw sadaqatin jariyatin ko sadaka mai gudana ka duba gani waɗannan hikimomin su ne mutane na gari suke ƙoƙari kullum ya zai samar wa da kan shi ɗa nagari, gari wanda in ya mutu ɗan zai addu'a kullum ya zo ya ilimi wanda ma damar ana cin mauriyar ilimin yana samun amfani ya zo yi wata sadaka wadda take gudana masallaci makaranta horar da 'ya'yan musulmi masu yin waɗannan abubuwan sun suka fi kowa wayau a cikin al'umma amma a yau sai duniya ta juye ma damar za ka zo anguwarsu da ba su da masallaci ka gina musu masallaci in suka koma gefe guda gulmarka suke cewa kuɗin banza ne fa don su suna da kuɗi amma wai da sun yi wahala sun samu kuɗin suna ganin darajar su ba dai su gina masallaci ba sai dai su gina gidaje su zuba haya Allahu akbar duk gidan hayar da ka gina kana kwanciya ka mutu ya koma cikin gadon masu gado amma duk wata barna da aka yi a cikin gidan kuma za ta koma kanka ka san wannan haka Allah ya ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Allah ya ni muke rayar da matattu ni muke rubuta duk abin da suka bari ka karanta tafsirin wannan aya a duk tafsirin da ke kusa da kai da kake saurare na yanzu wa naktubu ma qaddamu duk abin da suka gabatar duk gidan haya kai masallaci kai hotel kai wurin rawa kai kana can a kabari masu gado sun ɗauki gado kai kuma ana nan ana rubuta ma qaddamu abin da ka gabatar wa asarahu da kuma abin da ka bari yanzu yake gudana Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai yana nan an taskance shi a laurin masu? saboda haka ku kiyaye jama'a waɗannan mutanen madina da kuka gawai suna ɗiban dukiyarsu su bayar ba wawaye ba ne an gane jama'a ba wawaye ba ne ba kuɗin haram ne suka samu ba kuɗin sata ba ne sun san darajar kuɗin ne shi yasa suke kashe kuɗin a inda ya kamata don haka ku yi ƙoƙari ku tarbiyyantu da yi wa addinin Allah hidima wannan ita ce ajiyar da babu gara babu zako na biyu ku yi ƙoƙari duk da aka kawo taimako aka baka ka yi tunani akan ajina ka ya fi a kawo wannan taimakon a baka sai ba ga mutumin kudancin najeriya abu mafi girma da za ka yi shi ne ka biya mai kuɗin makaranta ka neman mishi admission ka ce i will take you back to the university sai ka gani miƙe tsaye hankalin shi ya dawo karka gaba daya zai maka dukkan hidima saboda kai kake biya mishi kuɗin makaranta ya san kana gina shi ne in ka biya wa ɗan arewa kuɗin makaranta sai ga sai ne dan an biya min kuɗin makaranta kuɗin makarantar ne ga abokai na yawo a sababbin motoci ni da a cikin shi abin da yake hange a mai yanzu yanzu so da haka ku yi ƙoƙari kwakwalen ku su zama irin na waɗannan sahabban gashi nan an ba shi gida an ba shi mata an ba shi jami sai yake dilla ne a lasso nuna min kasuwa ya je kasuwanci sai gashi ya zo da riba bayan kwana biyu har ya an ɗaura mai aure har ya zama ɗan gari har ya zama ɗan gari ya samu abokai har an ji an kai shi wurin wata mata budurwa ko da har ya aure ta annabi ba bai sani ba shi ya zama ɗan gari haka ake so فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام وعليه أثر من صفرة bayan kwanaki sai annabi ya gan shi da alamar za'afaran don al'adar su ce in kai aure sai ka ainihin sa za'afaran a jikinka turaren za'afaran to da an ga wannan fatsa-fatsan yalo a jikinka ko an ji kanshin shi to an san an gole kai فقال النبي sallallahu alaihi عليه وآله وسلم مهلا يا عبد الرحمن sai banza Allah ya ce a madalla abraman ba ni labari wato irin wannan kalma kamar kalma ce ta kwankwasa ya aka ne me ya faru na ganka da kayan amganci misali kala sai ce tazawwajtu ra'atan min al-ansar na auri wata mata ne cikin ansarawa kala sai ce fama sukta alaiha nawa ka bata sadaki kala sai ce wazna nawatin min zahabin na ba ta ainihin zinare wanda nauyin shi ya kai nauyin kwallon dabino wa kala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ga Allah yake ai ya lau bishati to ko da rago ne ko da akuya ce ko tunkiya ce a yanka a yi walima ka gani da annabi ya san har yana da hali sai sa aiki cewa to ko da rago ne samu kai mana walima da shi ga irin yadda mazaje suke jama'a an kawo dukiyar an bashi an fahimta an kawo komai an bashi amma ya ce a nuna mai kasuwa bayan kwana biyu sai ga shi zai shigo gidan shi da juice da drink da kilishi da dambun nama kasuwa ta yi kyau bayan kwana biyu sai ga shi ya zama ango kafin wani lokaci ya zama shi ne babban ɗan kasuwa da ke jallaba yake kawo ainihin manja cikin madina shi kenan haka yake kuma a makka fa dan cirani ne a makka ma shi mutumin ƙauye ne ba cikin mutum ba cikin makka yake ba daga ƙauyen makka ya taso dawo makka ya zo kafin wani lokaci ya zama mai kuɗi to da ya tashi zai hijira sai suka ce ba za ta shigo ba ka shigo garin nan kana dan cirani ba ka da kwabo yanzu ka shiga addini ka saba wa addini sannan ka kwashe wannan dukiyar da ka samu cikin mu sai ce me kuke miji suka ce ba za ka fita garin nan daga kai sai raƙumi sai kwari da baka ya ce ba laifi daga raƙumi sai kwari da baka duk dukiyar suka kwace suka ce saboda cikin su ya nema yana isa madina annabi ya gan shi ce cinikin ka yayi riba ka bar musu dukiya ka to da imani shine aka hada shi da wannan sahabi sa'ad ibn rabi' dan ya taimaka mishi kun ji kuma ya kafe matan ya bashi ya ce Allah ya sa albarka kaga husnul jawab ya ce ah, ba na so kai da ka san nuna kuɗi ba ne sai ya ce Allah ya sa albarka haka ce to kaza ya ce Allah ya sa albarka kaza fa Allah ya sa albarka yiwuwa a madina din nan akwai abokan kasuwancin shi tun da gudun ɗan kasuwa ne a makka yana isuwa da haka sai ya ce wa na ku ɗan buɗa min rumfa nan ku kawo katan biyar za mu fara shi ke da kafin lokaci shi ke ya zama online haka ake yin jama'i haka ake yi haka ake ka yi kokari ka zama mai cin gashin kanka ibn mas'udin sadaka annabi ya wa'azi yace ku kawo sadaka ku kawo sadaka yace ya shafa ya jibe da kokobu sai ji kaskanci a ran shi sai tashi sai tafi kasuwa wurin yan dako ya je dako ya samu kuɗi sai zo kawo sadaka yace tun daga wannan rana kullum gari ya ya daina kwanciya a ɗaki kuma sai fita yan buhu ya je dako ya ce yau ya waye gari yana daga cikin manya-manyan attajirai cikin sahabbai daga cikin abin da ke kaskantar da mutanenmu a yanzu shine girman kan niwa ne da zan yi sana'a iri kaza ba ko kuma ya je ya cika ɗan matan gari da ƙarya to 'yan mata kuma kullum la'asar suna shiga layi masu sai da 'yan kunni da masu sai da atamfofi ko ba za su siya ba za su je kallo to kaga za a zai ji kyama a gan shi yana tallan riguna na yara haka ne ko ba haka ba saboda ya yi ƙarya amma ba kai wa kowa ƙarya ba me yasa ba za ka ɗora kwandon dabino a gariyar nan kana yawo kana cewa a sai dabino a zo a sai kalkashi a sai kukan miya me yasa ba za ka yi haka ba ko kun fahimta jama'a ba abin da zai hana ka kai ba abin da zai hana ka kai amma an ka je wanda yarinya kai mata ƙarya cikin ga gwamnan nan eh to yan uwata ne kin ga ministan nan na jihar mu eh to wannan shi kanin ubana ne kin ga sababbin gidajen nan da aka yi fanti eh to baban mu ne ya gama su kwanan nan to duk ka gama wannan ƙarya zai yi ta ganka ka kasa tumatur a gabanka kana cewa a akwai tufka da aurora ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimaka وصل الإيثار بالصحابة بالأنصار رضي الله رضوان الله تعالى عليهم wannan irin fifita muhajirai da ansarawa suke yi sai da ya kai matuƙa annahum kanu يقترعون ko في سكن المهاجرين لديهم suna ainihin yin ƙuri'a ko wajen ainihin wato zaunar da muhajirai a wurin su wato in muhajiri ya zo ku su wannan ansari ya ke ce wannan nawa ne wannan ma ya ce nawa ne wannan ma ya ce nawa ne sai a za a jayayya sai a ce to a yi ƙuri'a an fahimta da ba ma'ana ƙuri'a da biyar da kuka gani ko a na je ni gidan gauro kowace iri za ku yi adafa adafa a ce to ko a rubuta suna haka a ce shi kenan ko kuma a ce kowa ya tsaya inda shi wannan ansari muhajiri ya ga dama ya tafi a biyu wata hanya da za a ƙuri'a saboda irin yadda suke fifita yin hidima ga waɗannan muhajirai ka duba hawawa su suke in rikici rikici sai a ce to a yi ƙuri'a wannan yana so ya sauke shi wannan yana so ya sauke shi a shi ma da yake cewa a duba wannan hadisi yana na ainihin al-imam al-bukhari ya rawaito wasala bihim al-isaru ila an qalu li rasul sallallahu alaihi wa sallam kai sai da irin wannan fifita muhajirai da suke a kansu sai da ya kai matuƙa har su an farawa suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam in shi ita fahud min manazilina fahud minna manazilana ya manzon Allah in kana so ka karɓe mu kaf daga gare mu ka zuba waɗanda dukkan su mu za mu je mu gina wasu fa qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan sai manzo Allah yace o oh, Allah ya sa alheri a cikin dukiyar ku Allah ya muku albarka qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala to bayan da muka ji waɗannan tarihohi da waɗannan hadisai babban malami ibn al-qayyim sai ce. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار سننكم سينا دان الله يرم أحدا دنزنتكا بزمن في سكان المهاجرين أنصارا في دار أنس بن مالك أجدا أنس بن مالك أكي زمن ونن أيكم سيأتي جئة تتر مهاجرين أنصار سيسا حتى أجدا أنس وكانوا تسعين رجلا سنكسب في متون تسعيني نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار rabi muhajirai rabi ansarawa arba'in da biyar muhajirai arba'in da biyar ansarawa bai bainahum alal muwasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa yan uwantaka a tsakanin su a bisa daidaitawa sawa ma'ana komai nawa naka ne komai naka nawa ne ya su na ba'adal maut za su gaji juna bayan mutuwa in ni na mutu kai ansari za ka gaje ni in kai ka mutu ni muhajiri zan gaje ka duna bayan arham banda gado ma na waɗanda suke da dangantaka ta mahaifa ila in badrin haka suka zauna a wannan ƙulla zumunci da gadon juna har sai lokacin da yakin badar ya faru falamma anzalallahu azza wa jalla da Allah ya saukar da wannan aya ce wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah Allah ya ce waɗanda suke da dangantaka ta mahaifa wato waɗanda suka fito ciki ɗaya to su suka fi dacewa da su gaji juna haka dokar take a littafin Allah raddat ilar ila rahim daga nan sai manzon Allah ya mai da gado ya zama tsakanin yan uwa na jini duna aqdul ukhuwa ba tare da wanda aka kulla yan uwantaka tsakanin su ba kaga Salman farisi muhajiri ne to amma abin darda ansari ne sai aka haɗa yarwantaka tsakaninsu to saboda irin yadda ƙarfin yarwantaka take har ya kai salmanu yana shiga gidan abu darda kai tsaye ya yi sallama kawai sai shiga zai zauna ya magana da matar shi don ya zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya suka fito tare da cewa a lokacin ba a haramta waɗannan abubuwa ba ne wa yara shekul islam ibn taymiya shi ko ibn taymiya rahimahullah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana ganin وافقه على ذلك تلميذه ابن القيم وابن كثير رحمهم الله تعالى almajiran ibn taymiya da ibn qayyim da ibn kasirin sai suka dace da ibn taymiya su abin da suke gani annal mu'akhata kanat bainal na wal ansar wannan irin dangantaka annabi ya haɗa ta ne kaɗai tsakanin muhajirai da ansarawa فلم يؤاخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم بعضا suna ganin manzon Allah bai hada muhajirai tsakanin su da junan su a matsayin ‘yan uwa ba, la'annan muhajirina kanu mustaznina bi ukhuwatil islam wa ukhuwatid dari saboda muhajirai sun wadatu da yan uwantaka ta musulunci da kuma cewa sun fito ƙasa ɗaya wa qarabatin nasbi da kuma kusancin dangantaka an akadu mu'aha fiye da cewa sai kuma an kulla wani zumunci tsakaninsu wato matsalar bari ku ji ta don ku fahimce ta shin tsakanin muhajirai da ansarawa kawai aka kulla wannan dangantaka ko kuwa tsakanin muhajirai isu isu an ƙulla? ibnu taymiya da shi da almajirin shi ibnu qayyim da ɗaya almajirin nasu ibnu walla kafir su suna ganin cewa yan uwantaka ta faru ne tsakanin muhajirai da ansarawa amma annabi bai haɗa muhajirai da muhajirai ba saboda dan ne za a haɗa su kai baƙo ne ni baƙo ne daga ƙasa ɗaya muka fito yiwuwa muna da dangantaka ta jini to wace dangantaka kuma za a haɗa dalilan da su ibnu taymiya suka gabatar kenan kaɗan daga cikin dalilansu ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك سوري ابن حجر شنا بن سعبان هكا فقال دا ابن بيتي وهذا رد وهذا رد النفس بالقياس ibnu hajirin ya ce wannan maganar ta su ibnu taimiyya da su da waɗanda suka goyi bayanta to suna ɗaukan kiyasi ne suna tura nassi da ita wa an hikmatul mu'akha sannan kuma sun gafala sun rabkana game da hikimar haɗa ‘yan uwantakar da annabi da na ba'dan muhajirina domin ai wasu muhajirai ɗin kana akawa min ba'adin wani muhajirin ya fi wani muhajirin ƙarfi bilmali da dukiya kaga kenan yanzu in an haɗa dangantaka tsakanin kamar a ce misali abubakar in aka haɗa shi da bilal bilal zai amfana ko ba zai amfana ba yawa saboda haka ibn hajirin yana cewa a'a nassi fa ya tabbatar da cewa karara annabi ya haɗa uwantaka hatta tsakanin muhajirai i junansu cewar da su ibn taymiya suka ba haka bane to sun ɗauki kiyasi ne sun tura nassi da shi me kiyasi shine da suka ce din nan to ai su mutanen makka isu isu daga ƙasa ɗaya suka fito isu isu wasu su ma suna da dangantaka juna sai ke biyan mun kiyasi ne fahimtar su ke suka kawo amma nassi ya tabbatar da annabi ya haɗa dangantaka tsakanin muhajirai da muhajiri domin ne wani muhajirin mai kuɗi ne wani talaka ne ashe in ya zama dama talauci aka duba na muhajirai aka haɗa su dangantaka da ansarawa ashe isu isu ma za a iya samun wani na da bukata a jikin wani an fahimta jama'a wal ko wal ashira da kuma dangi wani a cikin muhajirai yana da dangi da yawa da suka zo wasu sun kai su goma wani kuma muhajirin ne shi kadai yanzu aka ɗauki wannan kwaya ɗaya aka haɗa shi dangantaka da wancan da yake da dangi da yawa wannan kwaya ɗaya bai samu dangi ba a cikin kaga ba wai hikimar kawai sai muhajiri da ansar take bayyana ba tsakanin muhajiri da muhajiri take bayyana walƙuwa da kuma ƙarfi yanzu tsakani da Allah in aka haɗa Bilal Bilal aka haɗa shi dangantaka da Umar Umar mai ƙarfi ne ta ga Bilal zai buƙaci zai buƙaci Umar sannan Umar zai buƙaci Bilal Abubakar zai buƙaci Bilal me yasa saboda Bilal kuma yaro ne matashi baya ya sa da hidima zai iya zuwa karfe shida na asuba ya share maka kofar gida shi ba ya ganin wani abu kaga ashe kai kana bukatar shi yana bukatar ka ina fatan kun fahimta dan maka fa'aka bainal a'la wal adna ibn hajar ne ce a kashin gaskiya annabi ya hada dangantaka hatta tsakanin na sama da na ƙasa liyartafiqa ko al'adna bil a'la saboda shi wannan wanda yake na ƙasa ya samu ainihin wato sassauce rayuwa ta hanyar wannan ainihin na sama da aka haɗa shi da shi wa yasta'in al'a'la bil adna shi kuma wancan na sama ya samu wannan ya rinka taimaka mishi yanzu kama abubakar maka haɗa shi da bilal bilal zai iya mishi wanki da guga bilal zai iya zuwa ya tafi kasuwa ya mai cefane a shekaru yanzu aka ɗauki abubakar aka haɗa shi ukuwa da shi da abu ayyub al-ansari abubakar aka zai ji daɗin mu'amala mai yiwa da abu ayyub al-ansari ba saboda ba zai aike shi ba zai mishi kaza ba zai mishi kaza ba sannan abu ayyub al-ansari karshen ta ba zai fa'idantar da ah, abubakar da komai don abubakar mawadaci ne a ƙarƙashin haka in kun fahimci aginan din tattaunawar da malam profesa zai yake so tabbatar mana ya goyi bayan magana ibn hajirin wadda ita ce gaskiya magana ibn taymiya da almajiran shi akwai gyara a cikinta ita ce cewar babu yan uwantaka da ta faru yadda annabi ya hada tsakanin muhajirai da muhajirai a gaskiya akwai ta na fata an gane insha Allah ta'ala a nan ne za mu kwana sai Allah ya kai mu karatu na gaba wannan tarihin da muka ji kuma malam zai ce fawaidu hadal mawqif min sirati nabawiyya waɗanne fa'idoji ne za a cire a wannan wurin na ɓangaren tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ne za ka gano wannan mu'aka ɗin ko har yanzu akwai ta don haka ɗan hudu ya rinka yin haka kun ji asalin tarihin wasu wasannin da kake gani tsakanin hausawa ke ya bayarabe sai taso daga ilori sai taho karatu a wurin dan hodiyo sai dan hodiyo sun sauke shi a wurin ainihin wani sakwati shi kenan in tafiya ce tafiya sai ta ga abin ya juya sun zama yan juna a yau akwai wasa tsakanin bayarabe da basakwaci ne ya baka san wannan ba akwai wasa tsakanin bahaɗeji da ba bakatsini akwai wasa tsakanin banike da bakatsin akwai wasa tsakanin babarbare da bafulatani akwai wasa tsakanin bazazzagi da bakano wasu tarihin waɗannan wasanni sun tare ne daga wancan hudun da ɗan hudu ya musu saboda haka wannan mu'akhaɗin har yanzu za a iya haɗa ta misali ɗalibai ne 'yan zaria da kuma ɗalibai waɗanda ba ɗan zariya ba idan ka zo aka karɓe ka sai a ce to shi kenan to yanzu kai a nan zariya ga ɗan uwanka sai je ɗauke ka sai kai ka gidansu ya gabatar da kai a wurin iyayen shi da komai a karɓe ka a yi maka ɗaki a gidan komai da komai an fahimta jama'a sarakuna kaf a arewacin najeriya suna yin haka sai a ɗauki ɗan sarkin kano sai a kai shi wurin sulu gambari ko wurin ainihin sarkin idori sai zai can sai girma sai a ɗauki ɗa sai a bashi sai a ɗauki ɗan sarkin musulmi sai a kai shi gidan lami ɗan adamawa sai girma sai a ɗauki ƴar ainihin wato sarki daga nodi sai a kai ta wurin sarkin gombe sai ta girma a gidan idan idan wannan mu'aha ce an samo ni daga hasken falalar da manzon Allah ya zo da ita sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na fata an gane na malam kace ne na'am na'am na'am na'am na'am زي ده وكان الأنصار قوما لم تجف الدماء بينهم جند وكوشة كان سبوات وجند بسكة وجنان سبوات هي دوكا معنا خيرا إن شاء الله نعم عليكم السلام نعم ايه ايه ya danganta idan da abin zai ɓata barin ɗauko tambayar don wani jita mutum ya je kasuwa bai da tabo sai zai tattaro awakin mutane nan da nan sai ɗaure a gaban shi sai ga yana da yana ce riba in tashi kasuwa ya mayar musu da kuɗaɗen su akuyar da bai sayar da kuma ya mayar musu haka ya halatta kuma halatta haka zai iya halatta da sharaɗi ɗaya ne in asara ta faɗo za ta same shi ko za ta koma kan mai akuyar ne idan har asara za ta koma kan shi to ya halatta ya ci riba a musulunci duk abin da ba za ka samu asarar shi ba to bai halatta kuma ka ci riba shi ba a ƙarƙashin wannan idan ni ɗan tireda ne da nake sai da katan ɗin magi to wani ya zo wuri na yana son magi mai taurari babu kun san zan tashi in je wani shago in karbo to idan na karbo magin nan kasan a naira dubu biyar idan na zo ya halatta in siyar mishi dubu biyar da ɗari biyu kun gana ɗora ɗari biyu ko to amma abin da zai halatta min cin wannan riba ta ɗari biyu ita ce da za a sace majin nan a hannuna ko kuma daga sanda na karɓo ta zuwa sanda zan kai wancan waye zai biya in har ni ne zan biya to ya halatta in ci riba amma in har in ta ɓata zan koma in gayawa ya na eh, iya katan ɗin magi da na karɓo hannunka wallahi wasu yara sun karɓe sun gudu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare ki wata wato shi asalin ne kayan shi zai ɗauki asara to don haka riba shi ce sai in ka kawo mishi a matsayin ka zama yaron shi kenan sai baka abin da zai sallame ka don haka kaɗai zai halatta maka ne ka je ka tattara dukiyar jama'a a cikin kasuwa kana cin riba in asara ta samu kuma za ta samu ka amma in ya zama asara ba za ta same ka ba amma za ka ci riba wannan abin zaɗin bai kamata ka zama shi ba ka zama kai kai a sama kake na alaikum Na. Na. Na. Na. ban da shi sun yi gudun shagon wani ta ina zuwa shi abun baya da farashi tsaye Shi ne ta ga kenan baya yarda faduwa ta kai mishi shine in dai har asara ko faduwa ba za ta kai maka ba a harka wani kasuwanci to bai halatta kuma riba ta zo gare ka ba sai dai kai hidima ga asalin mai kayan da in asara ta samu za ta koma kan shi Allah ya kyauta alaikum salam na'am na'am bayan an azar kama ana Allah ba ka su ne ko mun lokacin da gari ya gama sai sallah zai ba ka su ne ne wani ne wato abin da ya faru akwai hadisi sahihu yana cikin sunan a yana cikin sahihu muslim wanda yake nuna in aka gama kiran sallah kai wannan salati kai wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma har zuwa ƙarshe sai kuma ka ɗaga hannu kai kuma sai ka ul mas'ala wato matsalolin ka ka faɗa kafin a fara fara iƙama hadisi ya tabbata a haka sannan akwai wani hadisin sahihi yana cikin sunan tirmidhi da ibn majah shi kuma wanda yake baka ɗawan zaɓi guda biyu kenan shine akwai hadisi da ke cikin musulun wanda yake cewa in ana iƙama ka rinka faɗin abin da mai iƙama yake faɗi to in ma ka ɗauki wannan in ma ka ɗauki wannan abin da ya zo a cikin sunan tirmidhi shine ana tsakiyar iqama sai ka ɗaga hannu kana addu'a saboda haka akwai addu'a a tsakiyar iqama ya halatta kai akwai kuma addu'a bayan an gama kiran sallah kafin a tsada iqama saboda haka abubuwan guda biyu insha Allah ta'ala sun tabbata na'am Allah ya taimaka wa alaikum salam shafi na tana ɗaukar duka biyun kalmar shafi ita tana ɗaukar kawai ƙaramar bisa wato tunkiya ko akuya abin dai ba saniya ba ba raƙumi ba ita ce shafi na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am ai ya sa ajiyar ɗin ne bayanin cewa addinin musulunci bai bar mu kawai hakan nan ba in ma shi ƙur'anin a jimillance ka ɗauke shi a matsayin kariya ka rinka karanta shi ko kuma wasu surori ko wasu ayoyi da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam kamar ayatul kursi ayatul kursi kariya ce da gari ne waye kullum ka karanta ayatul kursi yamma ce kullum ka karanta ayatul kursi babu wani abu da zai same ka in kuwa ka ga ya same ka to dama wata kaddara ce wadda yake ba yadda za a yi ta kauce maka kaji na ɗaya na biyu da gari zai waye ka ɗibi dabino guda bakwai ka ci musamman ajiwa ka ci dabino bakwai to duk wani sammu ko asiri ko wani mugun abu da aka nufo ka zai watsi waɗannan irin abubuwan da na buga misalai ne kawai na yi na yi misali guda biyu ne ta ɓangarori biyu akwai ɓangaren addu'o'i na tsari akwai ɓangaren abubuwan da ake ci a musulunci a matsayin tsari na'am tun da ba za ka yi irin waɗanda suke na bid'a ba ne ko na al'ada to musulunci kuma ba zai bar ka abi a ragar da ba ka ba ina fata an gane shi ne sai musulunci ya kawo maka haka saboda haka mafi karancin abin da za ka iya yi wanda yake mai ƙarfi ne shine kullum ka karanta ayatul kursi da safe kullum ka karanta ta da yamma to ka samu babbar kariya ka ji wannan idan ka zo za ka kwanta sai ka karanta falaki da nasi da kulhuwan lahu ka tofa a hannayenka ka shafe jikinka ka yi haka so uku shi kenan ka samu kariya ‘ya'yanka ka rinka karanta kana tofa musu kana tofa musu wa izukum wa uizuka bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq wa uizuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa kulli ainin lamma duk waɗannan na daga cikin abubuwan da in kala zunci musu shi ne ka samu kariya don haka asalin abin da muke nufi ba wani abu ne mai nisa ba kuma wasu abubuwa ne a koya waɗanda yake za a ce sai